ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور munafukai suna kiran mumini suna cewa shin ba tare da ku muke a cikin musulunci da ɗa'ar Allah ba sai musulmai su ba su amsa da cewa haka ne kun kasance tare da mu sai dai ku kun fitin kawunanku da munafunci kuka hallakar da kanku kuma kuka yi dakon muminai a samu nasara a kansu ku bayyana kafircinku sannan kuka yi shakka a taimakon Allah ga muminai da tashi bayan mutuwa bulace-bulace na ƙarya suka ruɗe ku har sai da mutuwa ta zo muku kuna kan haka kuma shaidan ya ruɗe ku ga barin Allah.